والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعث أولا درينا الهميس بشرين دترى بوتر الربيع الثاني hijira 1441 wanda ya dace da daren 26 ga watan disamba kanun na farko 2019 allah malaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar haɗuwa marratan ukura cikin wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na nahawu a littafin sharhu ibn aqil ba mu ba muna cikin babin al-mawsulat muna nan cikin wannan dogon sharhi na baitocin nan inda mai kula ta yake cewa ayyun kama wa uribat ma lam wasliha ba وصلها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي بل هفي أي غير أي يكتفي إن يستدل وصل وإن لم يستدل والهف نذر وأبوا أن يقتزل إن سلها الباطل وصل مكمل والهف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل نوسل كمن نرجو يهب بيتو بيتوشي دي سوم كتفاما آه منا تكين شركة سكو a darasinmu da ya wuce mun yi bayanin inda inda muka ce ha'iri مرفوعي إذا ضمنته مبتدا فمن كبر إذا ضمنته مفرد فذا شافي منيني فلم ذا أشاف فالكون صلى ذا شافي آئلينكم مثالي شيني وهو الذي في السماء إلهني ما مكون أتي وهو الذي في السماء هو إلهني haka nan da aka ce ayyuhum ashaddu maimakon a ce ayyuhum huwa ashaddu domin huwa alladhi fi samai ilahun ai huwa ilahun huwa din nan aidun ne ila alladhi ko sannan shi mubtada ne marfu'i ne mubtada tabbas tunda mubtada ne marfu'i ne dama sannan ilahun khabar ɗinsa ne كما خبر من مفرد أولا كتاك منين يصيعك شافي هو لهم أكشافي آي به هكما أيهم سيعك شافي هو سيعك بري أشد كوي مكتتون بشرط يضمنتو يضمنتو منين مرفوئي يضمنتو مبتدا فرنان خبر الإنسا يضمنتو مفردي ذا شافي سلاك kenan idan ya zamanto marfu'i bai zamanto mubtada ba ba za a mai ba ba za a shafi farkon silansa ba ko ba haka ba haka nan kuma inda kabar din ma zai zamanto ko da mubtada ne amma kabar din bai zamanto ba mufrad ba nan ma ba za a shafi farkon silan ba ko wannan shi yasa a ja'ani allazani kama ba za mu ce allazani kama ba mu shafi wannan alif din wanda shine al-aid alladhi ya'udu ila allazani wadi dole mu ce kama ba za mu ce kama ba to har dai muka gama wannan shafin ko karatunmu na yau zai fara inda mai littafi yake cewa wa qad jawazu fi la siyama zaidun إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة وزيد خبرا لمبتدا مازوف والتقدير لا سي الذي هو زيد فهذف الآئد الذي هو المبتدا وهو قولك هو وجوبا كوف حذف العائد الذي هو المبتدا وهو قولك هو وجوبا فهذا موضع موضع هزف فيه صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تدل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ أبن ابن مالك ابن أقيل كتوان الشيني وقد جوزوا حقيقة مالما نهو سنحلت sun mayar halal hmm? fi lafiya ma zaidun hmm? a cikin wannan jumla lafiya ma zaidun musamman ma zaidu izaru fi a zaidun matukar dai aka yi wa zaidun ina rufu'a ba ka ce lafiya ma zaidun ba wanda wannan zai bada wata hanya daban amma dai ka ce lafiya ma zaidun tana nufin musamman ma zaidu hmm? to a nan sun halatta an ta kuna ma a cikin lafiya maɗin nan ita maɗin ta zamanto mausulatan da kace lafiya ma zaidun ai lasiya lasiyan lazi zaidun ake nufi hmm? a cikin lafiya ma zaidun idan aka yi wa zaidun ina a karanta shi da zaidun ba zaidin ba wadi to an halatta matsin a ɗauke ta matsayin mausula mai aiki irin abin da allazi ke yi an gani ta yanzu ta zama to mausula kuma yanzu za a faɗi hukunci wadi ai wa ƙarjawazo haƙiƙa sun halatta fi lafiya ma zaidun a cikin jumlar lafiya ma zaidun rufi a zaidun idan kalman zaidun din nan aka mata rufu'a sun halatta an ta kuna ma maɗin ta zamanto mausulatan ismul mausul ce wa zaidun shi kuma zaidun a wannan lokaci ya zamanto khabaran li mubtada'in mahzufin ya zamanto khabari ne ga mubtada'i da aka shafe wa takdiru takdirin jumlar ya zamanto me لا سي الذي هو زيد كاجا سي اكا شافي هو دي انغان دلو كان ذكرن لا سي ما زيد دون تو كما كان نفين كينان لا سي الذي هو زيد افهمتكو فهو ذو الآئد أنا كنت أكشاف آئد a damirul a'idu ala ismul mausul kenan ko alladhi huwa al-mubtada wanda kuma shine mubtada din wa huwa qawluka huwa huwa kenan shi aka shafe an shafe shi tilas a bisa tilas ne ba wai halal ba dole a shafe shi idan kun fahimci wannan karatu mai littafin sai ya ce mana fa موضع mawdi'un wannan wani bigire ne da huzifa fihi sadru silati aka shafe farkon sila farkon sila na mausul ma'a ghairi ayyin tare da wani ayyu daga cikin mausulat يا kuma tilas ya zama a shafe ya zama tilas ne gashi kuma wadanta da filan duk ba yawa ne da ita ba asalin zuwa zaidu ka ruwa ce da shi kuma masu ɗin ba ayyu ba ne amma kuma dole a shafi menene a shafi farkon silan wa huwa maqisun wa laysa bishazan ko wannan ba ba bane asali ne maqis ne shi wadi ba shaddu bane to wannan darasi ne mai dan zaman kansa kamar fa'ida an fahimta domin muna cikin magana ne cewa yaushe za a safe farkon sila hmm? yaushe za a shafe farkon sila wato a'ibi e yaushe za a shafe shi sharadi a nan za a shafe shi matuƙar in ba ayyu ba ne za a shafe shi idan sila mai idan silan tana da tsawo amma in gajeruwa ce ba za a shafe shi ba amma gashi yanzu a jumlar lasiya ma zaidun matuƙar mu karanta shi da zaidun a wannan lokaci ma din za mu ɗauke ta matsayin mausula hmm. sannan zaidun kuma a matsayin khabar gashi mufradi ne mun shafe mutadi ne wanda shine silatul eh, shine asadrus sila wazi kuma dole a shafe shi da saboda kuma wannan maqis ne ba shaz bane to saboda kama wata fa'ida ce riskar riskarwa a iya samu jumlar lasiya ma dinan da kuke gani lasiya ma zai dun in matukar za a karanta da zaidun to ma din mu dawo ana a lokacin zai dawo sil mausul in ya dawo mausul kuma ga irin hukunci da za a samu in an gama ba mu wannan fa'ida sai mu koma asalin karatun mu <laughs> kuna bai da ni to asalin karatun mu shine yanzu zamu cewa ashara bi qawlihi hmm? mai kulasa ibn malik mai alfiya ibn aqil yace mai alfiya yayi ishara bi qawli da maganarsa wa abau an yuktazal hmm? in sala in saluha al-baqi ko saraha al-baqi li wasl al da wannan magana da yayi na cewa wa abau su maluman nahu sun ki an yi a a katse ko a katse ko a goge ko a cire farkon sila matukar dai in salahal baki bayan an goge shi abinda zai rage shi ma yana iya cancanta ya zaman sila mai zaman kansa a irin wannan hali an ki an ki a goge farkon silan sai a bar shi domin aka goge shi mai karatu zai zai dauka cewa dama babu ma wani silan da aka goge tunda abin da aka bari ma ya isa ya zaman to cikin sila ko fahimta wannan magana ta ibn malik ya yi ishara ne ila zuwa ga an na sharɗa haske sadarar sila cewa sharaɗin goge ko shafe farkon sila Allah ya kuna ma ba'dahu salihan li an yakuna silatan sharadin shi shine kada abinda zai biyo bayansa inda an shafe shi din shi kansa yana iya zama cikakken sila duk lokacin da aka ga cewa in aka shafe farkon sila abin da ya rage zai iya zamanto cikakken sila da wani ba zai fahimci an shafe wani abu ba to kada a shafe farkon silan a wannan lokaci domin dama bukatar mu duk lokacin da aka shafe farkon sira mai karatu ya fahimci ko da ba mu gaya masa bai fahimci lallai an shafe amma lokacin da za mu shafe farkon sila abin da ya rage ya zaman to shi ma mai zaman kansa ne yana iya zama silan to ba za mu shafe silan ba sai mu bar shi mu ambace shi mu ambaci wannan din ma gaba ta ƙaƙa zai zamanto ko da an shafe farkon sila abinda zai rage zai iya zamantowa tamkar cikakken sila shine kama iza wa ƙa'abadahu jumlatun kamar idan an shafe wato idan ya zamanto shi farkon silan abinda wato wata jumla cikakkiyar jumla za ta auku a bayansa nawo kamar a ce ja allazi huwa abuhu muntsaliqun جاء الذي هو أبوه منطلق جاء فعل الذي فائل وهو اسم موصول وقد قلنا إن كل موصول يحتاج إلى صلة ليكتمل الكلام إذا كتي الذين كيشروا مقالة بتتكوى ولي كتي منا الذين كفروا هو الذين تكاوا آمنوا هو الذين جاءوا هو الذين جلسوا هو الذين قالوا دول ذا أبو كاتفلا لو كان موصول يضو إنه من ذا أبو كاتفلا أوه يعني من جاء فعل فعل ماضي الذي فاعل سنانكما موصول هل ينظر والموصول يحتاج إلى صلة ما هو هذا الصلة كو هذه الصلة والصلة هي جملة هو أبوه منطلق ينظر هو أبوه منطلق قلنا شين من شين السلة الذين والذين موصول ينظر هذا شاس فرق سلة كشي كشاس هو الكنس sai ka ce ja allazi abuhu muntsaliqun kowa zai fahimce ka ta gani abuhu muntsaliqun nan ya zamanto cikakken sila da ka shafe shi wani ba zai fahimci cewa ka shafe huwa ba sabani yanzu da ka shafe huwa wajen zaidun da ka ce lasiya ma zaidun an san kowa da ya karanta wannan ya san lasiya ma huwa zaidun kake nufi to tun da yanzu idan muka shafe huwa mai karatu ko mai sauraronmu ba zai taɓa sanin cewa huwa muka shafe ba don saboda abinda muka bari wato abubu mun ɗariƙun nan cikakken sira ne shi mai zaman kansa to ba za mu shafe huwan ba dole mu ce ja allazi huwa abubu mun ɗariƙun wazi شنو معنى وابوا ان يكتزل انسلها الباقي لوسل مكمل واضح اهو ينطلق اذا جاء الذي هو ينطلق لنا مدرك شافه هو بدومي ينطلق لك بري يا اسي زمن توتي كم منين فلا to saboda haka dole ka ce ja allazi huwa tsaliku aw zarfin ko kuma da zai zaman to zarfi aw jarin wa majrurun kuma jarin wa majrurun da zarfin su zaman to tamani ko misali ja allazi huwa indaka kaga indaka zarfin ne amma zarfin ne tam da za ka ce ja allazi indaka magana da ta cika inda ka nan cikakken sila ne shi kansa tun da cikakken sila ne ba za a fahimci ka shafe huwa ba to dole ka ambaci huwan ka ce ja allazi huwa indaka kamar dole ka ce ja allazi huwa abuhu muntaliqun ko ja allazi huwa yantaliqu an fahimta ko huwa abuhu yantaliqu haka nan جاء الذي huwa في الدار في الدار ان جار ne wa majrur amma cikakke tunda cikakke ne to ba za ka sami farkon silam ba dole ka faɗi huwa ka ce jaa allazi huwa fi domin da za ka ce jaa allazi fi dari da ba za a fahimci cewa ta shafi huwa ba a wa'innan lokuta hmm? علموا ان مراري هو ابوه منطلق وجاء الذي هو ابوه منطلق كو جاء الذي هو ينطلق كو جاء الذي هو عندك كو جاء الذي هو في الدار فانه يد شانيك لا يجوز في هذا المواضع بعلتكم ان بجروري حسب صدر الصله فلا تقولوا بذاك الشيء جاء الذي أبوه ممتلك بلا كفر ياك با الهالي كما كفر ياك تعنيك الهالي كان نسين الذي هو أبوه ممتلك باب بلا كفر ياك با ما تقول كان نسين هو أبوه ممتلك إن با كان نسين هو أبوه ممتلك وانا وتمثلا تدوى لأن الكلام يتم دونه كما لما قلنا سنة إيه سكا باتار دا هو إن با سوى لك بلا كشاتي شبا سنة كان نسين أفهمتيش إن كشاتي شبا أفهمتيش شبا to saboda haka an haramta maka shafe shi fala yudra a huzifa minhu shay'un amla a wannan lokaci wala fahimci cewa wannan sila kam an shafe wani abu ne daga cikinsa ko ba a shafe ba wa kaza baqiyatul amsal lil mazkur haka sauran misalin ma da muka ambata ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها أو أن اللوكة اسم موصول لي يزمن أي نيكون أيه duk ba wani bambanci a wani hukunci da muka ambata misali fala ta ƙulu fi ujibuni ayyuhum huwa ya ƙomu ba za ka ce ujibuni ayyuhum ya ƙomu ba ka isa ba dole ka ce huwa lianna la yulamu al-hasbu idan ka faɗi haka kace ayyuhun ayyuhum yaqumu ba za a fahimci wannan shafewa da kai ba za a fahimci ka shafe huwa ba kai abin yana da mai tsawo fa ina gaba da mutsayani to za mu tashi wala farka fi zalika bayna ayyib ko to sai mu tsaya nan to bari mu da sama na biyu ko sai mu sake dawowa gaskiya ne nan za mu tashi bismillahir rahmanir rahim bi'sal mihadu al mihadu na mihas shimfiɗa shimfiɗa ko ummakaran shimfiɗa da za a mutu a cikin jihar nama ya ɓaci ba daɗi sam sam wa bi isa ma huwa farshuhum abin da ya zamanto shine shimfiɗar su ya ɓaci kai wala bi isa ɗau muhumu wallahi abincinsu ma ya ɓaci zadan gobe kiyama wa sharabu ba abincin kawai ba har da abincinsu ya ɓaci sun makaran shimfiɗarsu cikin jahannama da sauran shimfiɗarsu cikin jahannama da abincinsu da abin gobe kiyama ba daɗi san ba za su ji daɗinsa ba masu fashi da masu garkuwa da mutane tabballahu halaka ta tabbata gare su wallanu yanzilu fihim la'ana tana ta sassaukowa a cikin su wal humr karnuka wa kilabu da dan wal humr jatuna hmm? wa kilabu da karnuka khairun minhum sun fi su alheri gaskiya ne ko kariya ne <laughs> yanzu aka ce maka ga ɗan garkuwa da mutane a jalingu ga shi nan ga kuma jaki wane ne za ka zaɓa ya zama ɗan jalingu a gara jaki dubu a <laughs> ɗan kidnapping ya zama to a jalingu ba ta sai da mutane ba to saboda haka halaka ta tabbata a kansu halaka ta su ce la'ana suna sassauƙowa cikinsu jakuna da karnuka sun fi su alheri shi ne mana wal humru khairun minhum wa kilabu hal maqtitat al abriya dan ne za ka garkuwa da mutanen da ba su jiwa ba su gani ba al abriya wa qatluhum dan ne za ka kashe mutanen da ba su jiwa ba su gani ba ba su zage ka ba su doke ka ba haka kawai kai ta getin din su rataye bindiga ak-47 ka zo ka same su cikin dare ko da rana na musu bindiga ka riba su da gidajensu ka cusa bakin ciki cikin iyalinsu da sauran abokansu da dukkan masoyansu kuma ka sai sun baka kuɗi su yi sai da ƙaddarorinsu da wane ne a ta shan wahala don me za a yi haka su tsafin abriya don me za a garkuwa da waɗanda ba su je ba su gani ba wa ƙatlum don me za a kashe su haza suluk wannan suluki wannan ɗabi'a wa rabbina ina rantsuwa da ubangijinmu la ujabu tabbas wallahi abin mamaki ne wani mastururu bi huzmi ghairin don ne mutum zai zaɓa wa kansa yin farin ciki da baƙin cikin wani laitahum kaitonsu qatil umura bi aqlihim sun kiyasta al'amura da hankalin da Allah ya ba su fa ajabu su garbi kiran Allah suka daina cutar da jama'a suka kama sana'a ko turawar bairo ko sai da rake ko sai da alayyahu ko sai da shinkafa ko sai da wake ko duk wani abu aiki na halal da sun yi haka bahi ko wazni al na mutane ne da suka yi dariya ko suke dariya da bakin cikin wasu wa afraqu kuma suka wuce gona da iri sai bi shar'in cikin yin watsi da shari'ar nan da ta ga wahabu wanda Allah ya tsara wa bayi domin su bita su zauna lafiya la barara wala babu ciwo babu cuta babu cutarwa mu ƙara? mu tsaya بئس طعمهم غدا وشراب تبا لهم واللعن ينزل فيهم والحمر خير منهم وكلاب فلما اقتطاف الأبرياء وقتلهم هذا السلوك وربنا لعجاب ولما السرور بهزم غير ليتهم قاسوا الأمور بأقلهم فأجابوا ضحكوا بهزم الآخرين وأفرطوا في نبذ شرع ساغه الوهاب ونمك في أهو أها e qatil umura da za su kiyasta al'amura bi aklihim da hankalin da hankalin da Allah ya ba su suka karbi kiran ubangiji na kowa ya tsaya kan iyakar shari'a me ba za su yi haka ba ka san zai amfani da hankalin sa zai fashi da makami zai zama tuma garkuwa da mutane domin asalin za ka yi hankali a za ka kiyasta kanka tukunna kai kana so a zo kana kwanci kana bacci a gidanka a zo a ce an garkuwa da kai da bindiga a harba bindiga a tsara maka da hankali wani kila ji maka ciwo wani kila kashe ka wani kila ya wasu yan wanka rauni ko abin nan iyalin ka rauni ai kiyasi za ka yi take kiyasta ka kiyasta kanka da sauran jama'a ko ka kiyasta sauran jama'a da kanka to ba sa wannan kansu kawai suka sani ɗaya kawai hanya ɗaya kawai suka buɗe wa kansu Allah shi da su amma dai shakiyanci da rashin imani da rashin girmama Allah da rashin girmama bayin Allah ai ya ƙare ga masu garkuwa da mutane eh. ko yan fashe wata kirma ba za su kai su ba inda dai masu laifi ne dukkan su masu yaƙar Allah amma kai wani lokaci su masu garkuwa da mutanen nan muguntarsu da mugun aikin sai kan zarce ma fashi Allah ya sauwa ta yan sai wata tambayoyi cikin da mu guda biyu na'am eh, eh wa afrar suka wuce gona da iri fi nabzi shari'in cikin watsi da shari'an nan da sarahu alwahabu alwahabu Allah wanda Allah ya wanda Allah ya tsara sun wuce gona da iri cikin watsi da shari'an nan da alwahabu ya tsara sun wuce gona da iri ma ba wai watsi kaɗan yanzu ai wanda mai shan burkutu ya ya ya ya yi watsi da shari'a amma ka dubi aikinsa ai ya dan gargara shi ba su kirkar cutar da kowa ba illa da iyaka zai ta faɗuwa kan hanya in zai sha giyansa ta yi dan zagi wani kaɗan haka ta yi wata kila ya yi fitsari ya ɓata abin nan nasa amma kaga cutansa ba ta yi yawa ba amma mutumin da zai rataye bindiga zai samu mutum a gidansa da kimarsa da mutuncinsa da abin nan nasa da zai tara masa da hankali ko ya kace shi ko ya masa rauni ko ya kashe wani dan wansa ko ba a yi wannan ba duka ya dauke shi ya kai shi daji ya wahala shi ta tafiya ya sha wahala kwana da kwanaki sannan kuma a sake tatsa dukiyarsa ko dukiyar yan wansa a wannan cutarwar ta kai ta ta wuce gona da iri tabba an samu ifrad nan Allah sauye na'am na'am هذا السلوك السلوك لبيئة مشيء لبيئة هل يرسماني نعم وربنا إنا رنقوا على أبنج جمع والله دع الله وإنا رنقوا على الله وربنا إنا رنقوا على أبنج جمع لا أجاب أو ما ماكيني لا أجاب أجاب ما ماكيني karatu na baya eh حلم المنايا في, الخ... في الخيال نعم ايه na ce alumul manaya ina zargin mutuwa zargin nan ba kayal ne kawai ba na hakika ba wallahi mutuwa ai ba wani abin zargi ba ne ita ma adali ne na ubangiji ya ran ce fil kayali ina zargin mutuwa a kayal a tunani haka irin na mawaki wa kasa da ɗanɗanon zafin ta ina zargin sa hmm. shi ne kasa

idan matuƙar an cire farkon silan abin da ya rage shi kansa yana iya zama cikakkiyar sila to an hana a cire farkon sila tun da dama ai kana nufin ka cire farkon sila amma kana nufin mai fahim mai karatu mai karanta abin da ka rubuta ko mai sarrafa abin da ke faɗa ya fahimci ga silan To amma yanzu ka cire silar mai fahimci mai sauraron ka ba zai fahimta cewa farkon silan ka cire ba me amfanin cirewa to saboda kar ka cire tun da kana son a san wannan sila dama tana rubuce to ka rubuta ta a rubuce ko ka hulta ta a hulce. yawon eh ma'ana makisin ka'ida ce da ake bi ba wai shazi ba don aka ce abu shazi wato abin nan kamar mutane ne duka ƙwararru goma amma tara su ne suka fi ƙwarewa na goman shi ne ƙasa da su wurin ƙwarewa tara din da suka ce gabas za a yi shi kuma wanda suka fi wanda kasar da su din ne ce yamma za a yi sai a ce masa maganar sa shaz wadi su kuma maganar su din nan maqis ce kaida ce mhm. karatu sai litinin saboda muna dan tafiya sai litinin insha Allah ta'ala muna fata Allah ya mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك